قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم كتي يا كي ونمزو ban samu wani abu haramtacce ba daga cikin abin da Allah ya mana wahayi sai abin da ya mutu ba da yanka ba ko jinin da yake kwarara ko naman alade hakika shi haramun ne kuma najasa ne ko abin da aka yanka ba da sunan Allah ba kamar wanda aka yanka don gumakansu wanda lalura ta kai shi zuwa ga cin waɗannan abubuwa da aka haramta don tsananin yunwa ba don neman jin daɗi da cinsu ba kuma ba mai ƙetare iyakar lalurar ba to babu laifi a cikin hakan hakika ubangijinka ya kai wannan manzo mai yawan gafara ne ga wanda ya matsu idan ya ci daga waɗannan abubuwa mai jin kansa ne yayin da Allah ya ambaci abin da ya haramta wa al'umma sai ya ambaci abin da ya haramta wa yahudu don ya bayyana cewa abin da mushrikai suka haramta na dabbobi ba su dogara da wani abin da ya zo daga wajen Allah ba kawai suna bin abin da shaidan ya masa shifta ne Allah ya ce